Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Uhud wuri ne da yake da ɗimbin tarihi a addinin musulunci wanda wannan wuri ne da sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akalla sahabbai saba'in suke kwanci a wannan wuri a matsayin shahidai Cikinsu akwai babban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Hamza sannan akwai babban sahabi Mus'ab bin Umair Abbasada na farko a musulunci. hikima da darasin da za mu ɗauka a cikin rayuwar waɗannan sahabbai shine irin gudunmuwar da suka bai wa addini yau sama da shekara dubu ɗaya da ɗaruruwa su musa bin na kwance a wannan wuri amma allah ta'ala bai shafe ambatansu ba ya basu da alkhairi sakamakon gudunmuwan da suka bai wa addini da jajircewarsu akan imani wanda wannan ba karamin darasi ba ne duniya mai karewa ce bin Allah shine asalin nagarta da da'a sahabban da suke kwanci wannan wuri ya Allah kai rahama a gare su mu da bamu rayu tare da su ba a matsayin mu na masoyan annabin ka Allah ka haɗa mu da su cikin aminci yan uwa mu dage mu tsaya kan addini Allah zai bar ambato na alkhairi a tare da mu muna roƙon Allah ta'ala ala kyautata karshen mu kuma ya ƙara daraja ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam